annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wadda yau shi ne sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya allah cikin rahamarsa da tausayinsa da jin kansa ya sake maimaita mana wata ramadan ba karamar falala ba ce ba karamin jin kai ba ne musulmi ya wayi gari a cikin watan ramadan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata shida suke suna roƙon allah ya ja kwanansu zuwa watan ba. idan ramadana ya kare su kara wata shida suna roƙon allah ya karba musu ayyukan da suka yi a watan ramadana allah mun gode allah mun gode allah mun gode wata dama ce allah ya sake maimaita mana mu yi amfani da wannan wata il wata dama ba za ta sake maimaituwa ba idan allah ya riskar da bawa watan Ramadan yana mai imani to ya kasa kayansa ya siya <coughs> watan Ramadan wata ne na ibada idan aka ce wata ne na ibada ya shafi wata ne na azumi wata ne na naci wajen sallolin na filfili da farillu wata ne na karatun alkur'ani wata ne na sada zumunci wata ne na ciyarwa da taimakon bayan allah watan ramadan wata ne na roƙon allah ce wajen roƙon allah wajen neman rahama da gafarar zunubar mu dage wajen roƙon allah ya yafi mana laifuffukan mu dage wajen roƙon allah ya shirya da mu hanya daidaici mu dage wajen roƙon allah ya sadar da mu da gidan aljanna mu dage wajen roƙon allah wa ƙasar mu. da al'ummar mu dage wajen roƙon allah wajen ya kawar mana da waɗannan musifu da fitintinu da suka addabe mu mu koma zuwa ga allah mu kaskantar da kai zuwa ga allah allah mai tsananin tausayi ne ga bayansa inna allaha bin nasi rahim muna roƙon Allah ya karɓa mana ibadunmu ya ba mu ƙarfin gwiwa wajen tsayuwa mu yi ayyuka na alkhairi idan mu ya karɓa mana ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira baki in insha Allah za mu tashi a tafsirin alkur'ani na wannan shekara a suratul insa suratul insa suratul insan sura ce makiya tana dauke da darussa manya-manya kuma masu yawa yana daga cikin darasin da suratul insan take karantas da mu shine tunasar da dan adam asalinsa tunasar da ɗan adam asalinsa surar tana karantas da kai kasan kai waye kai sanin kai waye zai baka dama ka yi rayuwa daidai da matsayinka sanin kai waye zai baka dama in ka kauce ma kasan ka kauce suratul insan ta ba da labarin yadda allah ya fari halittar ɗan adam da me aka halicci ɗan adam an halicci zurriyar annabi adam alaihi salatu wasalam mu kenan daga mani ruwan mace da ruwan namiji mani shi ne asalinka shi ne asalina shi ne asalinki shi ne asalin kowane ɗan adam wannan ruwa idan da zai taɓa rigarka sai ka gaba baka son inda ruwan ya taɓa ya taɓa jikinka tare da cewa shi ne asalinka idan da zai taba wani tsumma sai kaga kana daukan tsumman kamar kana kyamarsa tare da cewa wannan abin da kake kyaman shine asalinka to wannan ubangiji ya bayyana haka ne don ya nuna maka kai ba kowa bane kai kanka kana kyaman abin da ya samar da kai ba wani ne ya kyamace ka kai kanka abinda shi ne aka samar da kai da shi din kai kanka kana mishi kallo na walakanci alam na hulukun min mahin Allah ya ce min mahin Allah ya ce ban halicce ku da wani ruwa walakantacce ba ba wai ruwan wadakantacce ba ne amma kuma kallon wadakantaccen abu kuke mishi ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله ثم جعل نسله من صلالة من ماء مهين الله بيان يبدأ ya halicci zurriyar annabi adam alaihi salatu wasalam 'ya'yan annabi adam allah ya ce ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من دين يا فاري halittar ɗan adam shine annabi adam daga taɓo thumma ja'ala naslahu sai Allah ya sanya halittar zurriyarsa min sulalatin min ma'in mahin daga wani asali na ruwa malakantacce jama'a mun fahimta to suratul insan tana nuna ma kai waye ashe duk lokacin da kaga dan adam yana da girman kai to ya fita daga asalinsa duk lokacin da kaga dan adam a wani yanayi na juya ma addini baya to ya tashi daga asalinsa suratul insan ta yi bayani game da abin da ya shafi makomar mutum kai waye don me aka halicce ka ne makomar ka manufar halittarka manufar halittarka ka rike wannan da kyau manufar halittarka shi ne don ka bauta ma Allah manufar da ta sa Allah ya halicce ka shi ne don ka kaɗaita shi da bauta duk wani abu da kake lissafi a rayuwa idan ba wannan amsar ya baka ba amsar ba daidai ba ne me dalilin da ya sa allah ya kera ka shine don ka yi addini duk wani abu da za ka yi a duniya ribar kafa ne amma ba don wannan abun ka zo duniya ba dalilin ka zuwa duniya don ka bauta ba don ka kaɗaita allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يتي بنو حليتي الجنود da mutane ba Allah ce sai don su bauta mini wannan shine dalilin zuwan ka duniya duk lokacin da wata alaka wata munasaba ta same ka to ka yi kokari ka tantance me asalin ka me ya kawo ka masallaci ka zo ne ka ji karatu to wani kuma ya ja ka da taɗi a masallacin wauta ne don ba taɗin sai ya kawo ka mutum ne ya je jami'a ba soyayya ta kai ka jami'a ba ba wani wasa ne ya kai ka jami'a ba ka je ka yi karatu ne kar ka manta kullum ka kwanta ka tashi ka dinga tuna fa karatu ne ya kawo ka idan ka tsaya ka yi karatu za ka bar jami'a kana dariya kana annashuwa in ba ka yi karatu ba to za ka bar jami'a kana kuka dalilin zuwan ka duniya shi ne don ka yi addini don ka bauta don ka yi addini don ka bauta suratul insan tana karantas da mu kullum ka dinga kwana kana tashi da lissafin makomarka wannan tafiya da muke yi doctor wannan tafiya da muke yi inda za ta tike wuta ne ko aljanna ko bacci ka tashi ka tuna wannan rayuwar ka iya inda za ka tsaya ba ci gaba shine wuta ko aljanna ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan idan kana harkar kasuwanci ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan kana shiga kasuwa da wannan tunanin kana fita da wannan tunanin idan aikin ofis kake ka dinga shiga ofis da wannan tunanin ka dinga fita ofis da wannan tunanin idan noma kake idan kiwo kake idan wata sana'a kake ko bacci kai ka tashi ka dinga tuna ƙarshen kafa wuta ne ko aljanna allah ya ba da lasisi ma kowa ya dinga wannan nazarin makansa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله مدوكتين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكين إيماني ده الله ittaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsu ma qaddamat li wace rai ta yi tsan ta yi nazari me ta yi tanadi domin gobe alkiyama Allah ya ce ka dinga wannan tunanin ka dinga hisabi makanka haka sai na umar ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasab ku dinga ma kanku hisabi kafin a tsayi da ku a yi muku hisabi zur nafsun ma da ligadin kowace rai ta dinga nazari me ta tattara ta yi tanadi domin gobenta wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mutane duka wa yafi hankali da basira da hangen nesa Fakada alaihi salatu wa salam aktharuhum lilmauti mauti shine wadda ya fi su tuna mutuwa aktharuhum lil lilmauti wadda ya fi sauran 'yan uwansa tuna mutuwa da kuma tanadi da tattalin abin da zai biyo bayan mutuwa annabi ya ce shi fi kowa hankali a tsakanin mutane ka zauna ka yi nazari rayuwarka yau da kake yau inda ta Allah za ta kasance yau me kake tsammani a kanka kai nazari idan kana da kyakkyawan zato akan alkhairi bisa imaninka da ayyukanka na alkhairi bisa ikilasinka da tsayuwanka akan addini ka ci gaba da roƙon Allah ya ƙara maka tabbatuwa ya kuma tabbatar da kai ya tsare ka daga zamewanka idan ka ga ka bauɗe ka kauce ka yi ƙoƙari ka dawo kan hanya ka nemi taimakon allah ya taimake ka akan dawowa kan hanya ya taimake ka da tuba tubar da ba za ka sake komawa ruwa ba har ka hadu da allah idan ka ji an ce wani ya rasu to ya yi gaba ne shekaran jiya waɗansu sun rasu jiya waɗansu sun rasu yau waɗansu sun rasu gobe waɗansu da su rasu wannan gayyar da inda ake tafiya inda kowa zai je ya tuki wuta ne ko aljanna suratul insan ta ja hankalinmu akan infaki taimaka ma addini taimaka ma bayin allah ciyarwa don neman yardan Allah inna ma nubi'in kundi wajen lai la nuridu minkum jaza wa la shukura li wajen lahi la nuridu minkum jaza wa la shukura sauratun insanan ta yi magana game da abin da ya shafi taimako ciyarwa taimaka ma abbi ka yi kokari ka ribaci abin da ka ribata ka yi kokari ka yi amfani da damar ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa gina ka qabla fakar ka ribaci dama ta wadata da Allah ya maka kafin rashi ya cin maka ita dukiya wani irin albarka Allah ya mata wajen ceton rayuwar ɗan adam ita dukiya ana amfani da ita a rayuwar duniya a ci nasara kuma ana amfani da ita a rayuwar lahira kuma a ci nasara وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وبتجي في ما أتاك الله الدار الآخرة كان يمجد الله اللاهرة دوك يرد الله يباك كان يمجد الله اللاهرة دوك يرد الله يباك الجنة أنا سامنت دوكير wabtaki fi ma a Allahu daral akhirah ka nema da abinda Allah ya baka me zan nema Allah yace gidan lahira wala tansa nasibaka minad dunya kuma kar ka mance kar ka yi watsi da rabonka na rayuwar duniya ita dukiya haka take za ka yi amfani da ita a duniyarka kuma ka yi amfani da ita a lahirar ka kuma duka ka cinye su amma wanda ya yi amfani da dukiya a duniya sannan bai yi amfani da dukiya don neman lahira ba ta wannan ya yi asara ya yi asara a jama'a na fahimta idan ka sayi babbar riga ka sa shikenan ka sa rigar idan ka gina gida ka shiga ka shiga gidanka idan ka sayi takalmi mai tsada ka sa ka sa takalminka idan ka sayi babbar mota ka hau allah ba zai ce ku rubuta mishi lada miliyan kaza saboda ya sayi babban mota ba mota dai ka hau mota ka hau mota amma idan ka sayi biskit na naira goma ka yi kyautansa الله ya ce ran da za mu haɗu za وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله inna allaha ghafurur Allah yace wa aqimus salata wa atu zakata Allah yace ku tsayi da sallah ku ba da zakar dukiyanku sai yace wa aqridullaha qardan hasana ku ba ma Allah rance mai kyau ku ba ma Allah bashi bashi mai kyau shi Allah duk abin da zai nema abun karance ne saboda shi ne ake biya duk abin da ba za a biya ka ba shi bai karba doktor ka fahimta yanzu idan wani ya dauki kudi ce gashi kyauta in ka ci ai ba biya to shi Allah bai karba shi ba zai karba ba sai wanda zai biya ka shi yasa duk inda ya zo sai ce rance yake ne sai ce rance yake nema shi ba za ka bashi abin da in ka bayar ya tafi kenan ba duk abin da ka sa a rayuwarka duk abin da ka sa a rayuwar al'umma duk abin da ka sa ma'addini duk abin da ka sa ko da a bakin matarka ne in don neman fiskar Allah ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah zai ajiye maka wa akaridullaha karban hasana ku ranta ma Allah rance mai kyau ai duk inda ka ji rance ai da a biya to duk inda Allah ya nemi wani abu zai ce ku bar rance zai biya ko zai biya zai biya zai biya zai biya ga mutane da dukiya sun gagara gane yadda da su mori dukiya yau bashi kawai a ce bashi ma Allah zaka bawa ai akwai daɗi duk abin da Allah zai ce ka sa dukiyarka a ciki sai ya ce ka ba shi rance saboda ba zai ce ka ban kyauta shi bayi karba sai za a biya ka kasan kuma biyan da Allah zai maka ai biya ne sai ka ji wurare da yawa yana man da ladhi don laha qardan hasana man ladhi don laha qardan hasana hulahu abu ad'afan kafira Allah ya ce man da ladhi don laha qardan hasana wane ne zai ranta ma Allah rance mai kyau rance mai kyau shine ka bayar don Allah ne ka bayar don fiskar Allah ifa hulahu. Allah zai ninninka mishi wa lahu ajrun karim ga kuma lada na karanci, ga sakamako na karanci. wa aqimu salata Allah yace ku tsayi da sallah wa atu zakata ku bada zakka wa aqridu Allah qardan hasana ku ranta ma Allah rance mai kyau sai ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk abin da kuka gabatar makanku na alkhairi domin duk lokacin da ka ga mutum ya sa naira goma a asusun fi sabilillahi ya ajiye ne wa kansa ya ajiye ne wa kansa gomansa ba za ta tafi ba ba za ta tafi gomansa ba za ta sha ba ba za ta sha wa ma tukaddimu li anfusikum min khairin duk abinda kuka gabatar na alkhairi makanku tajiduhu inda Allah Allah ce za ku samu kayan ku a wajen Allah ranar haduwa da shi to kaga ma sagir mutum ya sayi motarsa ya hau ya gina gidansa ya gina gidansa ya shiga ya yi dinki ya hau takalmansa masu kyawu ya hau motarsa mai kyawu ya kuma gina masallaci kaga ya mori kuɗinsa a nan kuma zai je ci gaba da moran kuɗinsa a can domin Allah ya ce zai je samu kayan zai samu ko bai samu saboda haka watakil yalla boy mahaifinka ya rasu watakil mahaifiyarka ta rasu bayan rasuwansu nan yanzu ba su da bukatar mota yanzu ba su da bukatar shadda yanzu ba su da bukatar takalmi ba su da bukatar gida ba su da bukatar bizan zuwa ko'ina yanzu suna bukatar su ci abin da suka yi sadaka da shi ne kuma to ka shirya maka a idan ka yi amfani da dukiyarka a nan kuma ka sa ta don gobe in ta allah ta kasance ka ci gaba da amfanar ta a can wa ma tuqaddimu a anfusikum min ji dubu inda ba duk abinda kuka gabatar Allah sai ce makayukanku na alkhairi Allah ya ce ta ji dubu inda lahi za ku samu kayan kwanakon Allah saboda ka ita dukiya inda za ka ɗauki abin da duk za ka ɗauka ka bayar to ajiya ka yi za ka je ka same shi ninkin baninki. za ka je ka same shi an ninninka an ruɓanya yadda zai amfane ka ta kowace fiska hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa thalathatun uqsimu alaihinna annabi yace akwai waɗansu abubuwa guda uku zan rantse muku da Allah a kansu yadda na gaya muku ba za ku taɓa ganin canji ba annabi sai ya yi rantsuwa kafin mu yadda annabi ya ce zan rantse da allah a kan waɗansu ababa guda uku waɗannan ababa yadda na gaya muku annabi ya ce haka za ku gansu ma naƙasa malu abdin wa uhaddithukum hadithan fafazuhu annabi ya ce zan muku wani bayani annabi ya ce ku kiyaye bayani na da kyau ma naƙasa malu abdin min sadaka annabi ya ce dukiyar wani bawa ba ta taɓa rabuwa ba saboda sadaka wai a ce ya karye dalilin karyewarsa sadaka da taimakon bayan allah annabi ya ce wallahi zan rantse muku da allah ba zan yi ba a ce taimako ne karya shi a wata aya a suratul bakar ita ma wa ma tun fiƙo. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله يقول وما تنفقوا من خير فلأنفسكم Allah ce duk abinda kuka taimaka da shi kuka yi infaƙinsa kuka ciyar Allah ce fali an fusikun makanku ne jama'a mun fahimta? No. kredit din naka ne ba na wadda ka bawa ba ne shi wanda ka bashi yau in za ka ɗauki dubu ɗari ka ba ma wani ilka fi ramadan ta fita dubu ɗari ta ƙare to daga inda ya cinye dubu ɗari ya gama morewa kai kuma wannan dubu ɗari wallahi har abada za ka amfani har abada shi daga ran da ya kashe dubu goman da ka bashi ya gama morenta kai kuma dubu goman ka har abada za ka more ta wa matun fi kai karin fali an fuskun duk abin da kuka taimaka da shi na alkhairi Allah ya ce ku ne wa ma tunfiquna illa butiga a wajhillah kuma in za ku taimaka ku taimaka don neman fiskar Allah ku taimaka don Allah ku taimaka don neman yardan Allah ba Allah ne zai biya ba ba Allah ne zai ajiye maka ba to in baka yi don shi ba zai ajiye maka wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamu Allah ce duk abin da kuka taimaka da shi na alkhairi ubangiji zai cika muku ladan ku cikakke ba tare da an tauye muku ba idan fa Allah ya zo zai biya daga ninki 700 yake fara daukowa مثل ladina ينفقون معهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثال مدن دكي تير دا دوكيرسو سكي تيمكاوا دا دوكيرسو أتفركين الله دون الله دون تير دا الدين الله دون a yi aiki wa addinin Allah a taimaka wa bayan Allah kamar sali habba kamar ƙwaya ɗaya ne na masara ko dawa aka je aka shuka an batat saba a wannan ƙwaya ɗaya da aka shuka na dawa ko gero da ya tashi fitowa sai ya fito da zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kan kowane zangarniya sai aka samu kwaya ɗari kaga dai akalla an samu kwaya ɗari bakwai haka ne ko wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ce to kuma yana ninninkawa ma wanda ya so shi Allah idan ya zo zai biya ka in dubu ka bayar ba dubu biyu zai baka ba dubu biyar zai baka ba dubu goma zai baka ba ba dubu yakan ninka ne sau 700 daga 700 yake fara biya ba ninkawa biyu da a yi ba ba ninkawa uku da a yi ba idan allah ya zo zai biya zai biya ko da zai biya daga 700 ninki 700 yake fara lissafin biyanka daga 700 yake fara to ka duba yau yadda muka wayi gari a cikin watan ramadan gero yana naira 260 ina dama abin da ake gani a azumi mai sauƙi da mai azumi zai sha kunu ko to yanzu kowa ne zai sha kunu mutu ɗaya na gero naira 260 masara 260 wake 550 zuwa 600 wani abin da ya mallaka in duk anguwan za su sha kunu zai iya kawo gerun da zai ba su to duk wanda ya yi ya yi wa kansa duk wanda ya yi ya yi wa kansa haɗuwa da allah ne gaskiya ne saboda ka mu yi amfani da wannan damar mu ciyar da bayan allah mu ciyar da bayan allah a taimaka wa bayan allah suratul insan ta yi magana akan rayuwar aljanna ƙarshen suran allah ya gargaɗi bayi game da su yi takatsantsan da rayuwar duniya Allah ya samu dace Allah ya mana albarka Allah ya mana zuriyar mu albarka Allah ya ƙara albarka wa ƙasar mu Allah ya zaunar da wannan ƙasar lafiya to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله مدوكتين سركيتي هل أتى على الإنسان بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الله يتي حقيقة وني نزامني يا زوم الأدب ya shuɗe a kan ɗan adam a wannan lokaci shi ɗan adam ba a san da shi ba ba a san labarinsa ba an faro da asalinka abinda ubangiji ke faɗa ita dai duniya ita rayuwa an yi ta baka duk abinda kake ji rayuwa ne an yi shi baka Allah ya nuna maka fa baka taka karaka karya ba ba za ka iya tsayi da komai ba hal a alal insani hinun min dahari dahri lam yakun kura allah Allah yace hakika wani yanki na zamani ya zo ga dan adam wadda a wannan lokacin dan adam bai zan abin ambato akan komai ba ba a san shi ba ba labarinsa wai maganar da ake yi hatta a cikin gidanku an taɓa yin kaso kowa ya zo ya ɗauna shi amma kai baka an taɓa yi ko ba taɓa yi zamani ya shuɗe abubuwa sun faru baka nan baka nan baka nan wannan ya nuna cewa tun da baka nan abubuwa sun gudana min zai hana kuma don ka mutu abubuwa su ci gaba da gudana za su tsaya to kawai ka yi amfani da damar ka yi amfani da lokacinka amma in baka amfani lokacinka ba da akwai ka da babu kai komai zai tafi da akwai ka da babu kai komai zai tafi wataran annabi zakariya alaihi salatu Salam ya roki allah yana son aihuwa saboda tsufa ya cin mishi ba shi da wani da zai jibarci al'amarinsa ya koka ya nace da roƙon allah da allah ya amsa addu'ar annabi zakariya sai ce mishi to naka aihu to da kuma aka ce mishi za ka aihu sai abin kuma sai ya ba shi mamaki me abin mamakin saboda ya ga ya haura kusan shekara 100 a duniya matarsa ta kai kusan shekara 80 zuwa 90 a duniya to wadda suke haka yaya da su aini قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال, قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي يا أبنجي أن يكون لي غلام Allah ta yaya ɗa zai kasance gare ni wa kanat imra'ati akira matata ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibari itiyani kuma na tsufa tuku domin a farkon addu'an sai da ya gaya ma Allah inni wa hanal azmu minni yace duka shi na yayin rauni ba na iya daukan abu daga nan kai shi kuka wajda ala su shi ba kaina yayi fari Allah fa'abli min ladunka waliya Allah a taimaka mun da to da aka ce mishi kuma zai aihu sai ce ikon Allah ni dai ga yadda na tsufa tuku matata kuma bakarariya ce ba ta haihuwa ka zalika قال ربك mala'ika jibril ya ce mishi haka dai ubangijin ka ya ce za ka aihu za ka aihu matar ka za ta aihu za ta aihu ta aihu ko ba ta aihu kala ka zalika kala rabbuka huwa alayya hayyin haka ubangijin ka ya ce matar ka za ta aihu Allah ya ce ni kuma abuna abin mai sauki ne sai ce ma annabi zakariya wa qad khalaqtuka min qablu wa lam kushe? A kai ma ai da baka nan na kawo ka an yi wa'azi an yi da'awa an karanta ba annabi zakariya shi ma daga baya Allah ya ce na yi ka annabi adam alaihi salatu wasalam ba Allah ya gaya mishi ba wa idh qala rabbuka lil malaikati inni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أتكن سورة الهجر كميت وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون الله يجيء ملائكم يتي مسو إني جائل في الأرض خليفة zan sanya wani khalifa a bayan ƙasa shine annabi adam kuna fahimtar magana a wannan ayan ma wa idkala rabbuka lil mala'ikati ka tuna lokacin da ubangiji ya ce da mala'iku inni khaliqun basharun basharan min salsalin min hamahin masnu zan halicci wani dan adam daga busasshiyar bakar tahu lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya gaya ma annabi adam alaihi salatu wassalam lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'iku zai halicci wani khalifa zai halicci annabi adam annabi adam ɗin yana nan jama'a kun fahimta domin lokacin da Allah ya ba da umarni wa mala'iku cewa zan saka khalifa a bayan ƙasa zan halicci wani mutum ina halittansa idan na daidaita shi na busa mishi rai kuna ganin rai ya shiga jikinsa ku faɗi ku yi sujuda lokacin da allah ya gaya wa mala'ikun hakan ba a yi annabi adam ba to lokacin da bayi nan din akwai abin da ya tsaya to abin da allah ya faɗa kenan hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an maskura Allah ya ce hakika wani zamani ya shuɗe a kan ɗan adam a lokacin ba labarinsa haka cikin wannan rayuwa da kake ciki lokacin da aka kai mahaifiyarka amaryan babanka kana idan kada sun yi soyayya baka sani ba da safe yake zuwa hira ka sani ba da yamma yake zuwa hira ka sani ba to abinda Allah ke ambatawa dan adam abubuwa sun shuɗe ba labarinsa kuma sun gudana to haka kuma ran da ka mutu ran da ka mutu a ranar da aka yi ma wani amarya akwai abin da za a masa to ubangiji na jan hankalin bawa ka sani ka sani kama kanka faɗanta na su kama na su wani lokaci ya wuce ba a san ka ba ba a ambatonka ba a labarinka to yau da kake nan ka yi abin da ya dace domin gobe ko jibi kuma labarin ka zai wuce Allah sai ya ce inna khalaqa lil sara min nutfatin Allah ya ce lallai mun halicci dan adam min nutfatin daga ruwan mani daga digon mani amshajin aklat cakudadde wal mashish ashay'ul khalid ba'dahu fi ba'd abinda wannan ya sulku da wannan ruwan namiji da ruwan mace Allah ce domin mun halicci al adam Allah ce daga wannan garwayi tsakanin ruwan mace da ruwan namiji na batalihi Allah ya ce don mu jarabci ɗan adam eh bayan an yi ka kuma akwai jarrabawa akwai jarrabawa wannan ruwa da muka ambata daga wannan ruwa aka halicci dan adam ashe ka kaga gabar farkon karatun shine an yi rayuwa baka nan kuma rayuwa ta yiwu to yanzu kana jin kai za ka iya ƙaba ba ka ce wani abu ba zai yiwu ba na biyu ubangiji sai ya ankarar da kai da me ya halice ka ga irin ruwan da ya halice ka da shi inna khalaqana al-insana haqiqa lalle mun halicci dan adam min nutfatin daga digon maniyi amshajin garwayayye da ruwan mace na batalihi Allah yace da shi duk wanda yazo rayuwa akwai jarrabawa jarrabawar tana alaƙa da yi na yi bari na ba in aka ce ka yi ka ƙi ka faɗi jarabawa in an ce ka bari ka ƙi bari ka faɗi jarabawa الله تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عما وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك البركة الله الخير الله سنيويت با ودي إسي كدد تجيسو الذي بيده الملك ودي أهنون سملكي وهو على كل شيء قدير kuma mai iko ne akan komai duk abin da ya dame ka ya gagare ka abin bai gagare Allah allabi khalaqal mauta wal hayata Allah shine ya halicci rayuwa da mutuwa shi ya zo da wannan tsari a haifi mutum daga ƙarshe ya mutu wani ya zo ya mutu wani ya zo ya mutu wani ya zo ya mutu kamar wani ne ya ce allah me yasa ka zo da wannan tsari ya ce liya kun don ya jarraba ku ayyukun a hasanu amala waye a iya lokacin da aka bashi daga aihuwar zuwa mutuwa zai kyautata aiki allabi kalakal kalmauta wal hayata Allah shine ya halicci mutuwa shine ya halicci rayuwa liyabluwakum ko allazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don ya jarabce ku wane ne zai zama mafi kyan aiki a cikin ku ashe kaga abin da ake bukata shekarun da Allah ya ɗiba maka aiki aiki aiki aiki mai kyau ita rayuwar duniya jarrabawar farko da yake cikinta shine ka dinga ɗauka kamar ka shiga ɗakin jarrabawa ne in ka fassara abin ba haka ba zai zo maka baibai za a rubuta waye ko ne ko duk wani jarrabawa da ake rubutawa kowace fefa akwai minti kaza da ake bayarwa ko awa kaza na zana wannan jarrabawa idan lokaci ya yi ko sunanka ne baka rubuta a kai ba da aka yi takarda haka rayuwa ta so abinda ka zo duniya don shi ka yi addini ka bauta ma Allah to ko ka yi ko baka yi ba in lokacin yi za a tafi da kai ayyukun a ahsanu amala don Allah ya jarabce ku wane ne daga cikin ku zai zam ko za su zam mafi kyan aiki aikin da aka yi shi don Allah don neman yardan Allah inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi akwai jarrabawa duk waɗannan abubuwa da suke kewaye da kai a koyaushe jarrabawa ne kace kace a cikin su shi yasa Allah ya ce ma annabi Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa wa Ibrahim alladhi wassa shi ma jarrabawa ubangiji mishi وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الله يجي وإذ ابتلى إبراهيم ربه كتن لوكتن دا أبنجي ya jarabci annabi ibrahim ya mai jarrabawa bi kalimatin da waɗansu kalmomi wa izibitala ibrahima rabbu ubangijin annabi ibrahim ya yi jarrabawa ma annabi ibrahim bi kalimatin da waɗansu kalmomi Ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza fa tamma hunna ai da hunna Allah ya ce annabi Ibrahim duk ya ci jarrabawa kada sai Allah ya ce mishi inni ja'iluka linnasi imama to zan sa ka kazanci imam na mutane baki daya kada sai annabi Ibrahim ya ce wa min dhurriyyati Allah a hada hadda zurriyata kada sai Allah ya ce mishi la yanalu ahadi zalimin duk wanda ya kauce ba zai shiga cikin wannan tsarin ba wadda suke kan tafarki suna wadda ya ratse to wannan shugabanci wannan jagoranci ba zai shiga cikin sa daga cikin wannan jarrabawa da Allah mai annabi Ibrahim har da ka yanka ɗanka yanka da kuma ya ce yi kaza bar kaza yi kaza barka ubangiji sai ya mishi wahayi ya ce mishi kai ka yanka annabi ismail kuma annabi ismail din nan annabi ibrahim sai da ya kai kusan shekara ɗari kafin ya haifi annabi ismail bai haihu da wuri ba gai can a suratul ibrahim yana cewa alhamdulillahi alladhi wahaba wa ala al-kibari isma'ila wa isa wa li ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi sami du'a annabi ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba wa ala al-kibari dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya bani a bisa tsufana Isma'ila wa Isa ya azabta ni da Isma'il ya azurta ni da na ishaƙa ya ce allah na gode gashi na tsufa amma kuma an ban aihuwa tsakanin annabi ismail da annabi ishaq malamai suka ce shekara goma sha uku ne ka tuna mutumin da sai da ya tsufa sannan ya samu haihuwa kuma ya samu ɗa namiji sai da ɗan ya kai shekara sha biyu zuwa sha uku kuma bai samu na biyun ba tukunna a lokacin aka ce mishi ka yanka wannan ne فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما بلغ معه السعي لوكتين دقن النبي إسماعيل يكي تيمكا وبابنسا بونا in zai gyara kofar gida shi ma zai zo da manjagara shi su gyara in zai tafi gona zai ce baba zan bi ya je su yi su dawo ka san akwai shiga rai a wannan lokacin falamma balaga ma'ahu sa'aya sai da ya kai wannan matakin na taimaka wa baban duk wani kazar-kazar da za a yi suna yi da baban kala ya bunayya sai ya ce mishi ya dana inni ara fil manami na yi mafarki na ga wani saƙo daga ubangiji a cikin mafarkin anni abbakuka ina yanka ka to wannan gani da nayi ina yin kan umarni ne mu kuma mafarkin mu na annabawa gaskiya ne fanzur ma za tara ka je ka yi nazari me ka gani kala ya abata sai ce ya baba if al mat umar ya ce mishi ka zartas da abin da ubangijin ka yi umarci talan arziki mai daɗi ka samu ɗan da zai taimake ka akan addini arziki babban in ji manzon Allah ka samu matar da za ta taimake ka akan addini annabi ya ce wadda ya yi babban arziki a duniya a wajen aure shi ne ya dace da matar da za ta taimake shi akan sha'anin lahira amma mata har yanzu kana ce mata ki tashi ki har yanzu kana ce mata ki ajiye waya ai akwai sauran daga wata ɗanta zai je masallaci ɗantan zai je masallaci ya dawo ya sami ta tana biyan ita bata tashi ta yi sallah ba wannan abin jarrabawa a ce wannan uwar ka ne ya bunayya inni ara fil manami anni ka fanzur ma za tara kala ya abati yace ya baba if'al ma tuhmar zartas da abin da aka umurce ka satajiduni insha Allah min as-salim in Allah ya yarda zaka sami cikin masu hakuri da mika ka gamsu ce na gamsu الله يجي فلما أسلم وتله للجبين وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح وفديناه بذبح عظيم الله يتي فلما أسلم lokacin da su biyun duka suka sallama annabi ibrahim ya gamsu zai yanka annabi ismail annabi ismail ya gamsu a falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya dama a can suratul bakar Allah ya ce mishi isqal lahu rabbuhu aslim Allah ya ce ma annabi Ibrahim sallama in nace yi ka yi in nace bari ka bari qala ya ce aslamtu li rabbil alamin na sallama to sai gashi Allah ya ba da shaida annabi Ibrahim ya sallama falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya da shi da ɗan wa tallahu lil jabin ya kifar da shi a kan goshinsa yadda ake yanka ya ɗauko wukan zai yanka shi wannan da yana sai muka kiraye shi ai ya ibrahim muka ce mishi ya ibrahim kadi saddaqata ru'ya ka gaskata umurnin da muka baka a cikin mafarki ka gaskata kad saddaqata ru'ya ka gaskata umurnin da muka baka a cikin mafarki inna kadhalika najzil muhsinin haka muke saka wa muhsinin inna haza laguwar bala'ul mubin Allah ce kun ga wannan jarrabawan jarrabawa ce a fili jarrabawa ce mai nauyi akwai nauyi ko ba nauyi wa ku bi dhikrin azim Allah ce sai muka fanshi annabi Ismail din da wani abin yanka babba Allah sai ya ce mishi suke shi ta dama jarrabawa ne mu ga da kai ne ko ba da kai ba duk waɗannan dokokin jarrabawa ne to allah ya ce mun halicci ɗan adam daga ruwan manihi garwayayye na butalihi don mu jarabce shi faj'alnahu sami'an basira muka sanya ɗan adam mai ji mai gani jinsa da ganin shi da ganin shi mataimaka ne wajen riskan inda ake so ya ji ya gani in gaskiya ne ya ji ya gani in ma rashin gaskiya ne ya ji ya gani faji allah ku sani an basira allah ce mun sanya dan adam ya zan mai ji mun sanya dan adam ya zan mai gani wannan kuma falala ce da rahama irin ta ubangiji allah ya samu dace to jama'a sai mu fara nan sai kuma gobe in allah ya kai mu sai mu zo dora Allah ya muku albarka. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. sí